a ra'aita ba ni labari tun da ka riga ka sani in zaba rajulun udhiyatai aw udhiyati anni an yi wanda <laughs> kuntu na kasa ne a ra'aitar nahara kam huwa fi kole malik eh? ya to qul ara'aita annahara kam huwa fi qawli wake ko kuma aka ce ne ayyamin nahari to ayi me aka cire a ah, mudafun sai aka bar mudafun ilaihi ba shi kenan ba an cire mudafun din ne to amma dai eh, kofin gabin nan eh, tun da kaga aka ce ayya eh, a ra'aita ayyama kaga mudafin annahari mudafin an cire sai zama eh, ra'aitar nahara to hazafin aka yi ko kuskure ne amma dai ma'anan ba ta canza ba ya da wani ku mu ma namu daidai ne namu ba akwai rage dogon hanya ba eh zai ai bahira ce mai ai akwai shi mu a ciki bai bayi ne sai an sa shi a ciki ba ba ba eh ai shi ne kam dai ai akwai shi a ciki dama ba mu ce babu ayyamu akwai ayyamu cire shi aka yi aka kaddara shi aka wuce saboda ana sauri aitan nahara kaga an san ayyamu ne kam huwa fi qauli malik ai karshen ta kam din ne ma ya janyo aka ce da ayyamu din tun daga kam me na ayyamu ai an san ayyamu ne hmm ba mu dawo muna nan ga kan bakan mu hmm <laughs> masha Allah to mu je tafiya salasa salasatu ayyamin wana uku ne wannan kowa da kowa yawmun nahari wa yawmani ba'dahu ranar sallan da kwana biyu bayansu walaysa al-yawmu rabiu min ayyami dhabhi kwana na hudu baya daga cikin kwanukan yanka yawmani ba'dahu walaysa yawmu rabi min ayyami dhabhi وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام الذهب ko mutane eh, mutane suka kasance amina to fa innahu laysa baya dai daga cikin kwanukan yanka ko da mutane na mina qultu nace fa yudhi laylan to mutum ya iya yin laye da daddare to dai kwanukan ne kala tunda ko menene mutum bai kamata ya aikata wani aiki ba sai ya san me abin da Allah ya faɗi a kai kala kala maliku la yubahi laylan kaga ba abu ne da mutum zai ba da amsa ba ke duk ɗaya ne duk ɗaya ne kana da dalili in fa baka da shi kaga ba ɗaya ne ba ka bar mai hujja ya faɗi ba da ka ake son magana ba sai da maliku la yudhi laylan wa man dhaha laylan ma wanda ilayya da daddare fi layali ayyamin nahari a'ada udhiyatahu ya sake yankan sa layyasa wancan nama ne za a ci amma da sunan layya ibada ta musamman yanka na musamman da layi ma'anar layya to ya sake kuntu na ce fa inna harar hadaya lailan to in yayi yankan hadaya ma za ta shigo ciki maimakon da shigar da kansa ce to hadaya ma haka ne to mene da ce a a harkan addini sai ka tantance idan baka tantance ba ka tambayi wanda ya tantance rashin sani ba illa bane ba rashin tambaya shine illa illa ka faɗi abun da baka sani ba shine illa amma ka tambaya ilimi ne eh. ba a yanka da dare idan an yanka da daddare za a ci in ka yanka oh, da dabba ko da rana ko da dare in ta shi ce amma na layya ba a yanka da dare idan ku ka yanka layyarka da dare sai ka sake ta rago za a ci to nan abin da ake magana hadaya saboda mutane ana faɗin hukunci da duk hukunci sai ka tafiyar da su a kai sama ka ganin dan kashin ko na nuna mana ba haka ba ne ba don da dama abin da ke cutar da mu daga abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya ka yanke hukuncin da abu baka tabbatar ba ba ma baka tabbatar ba baka san shi ba kawai saboda an ce ka ba ba za ka tsaya ka tantance ka ba ya shigo kaza kaza zai iya shigo kaza ba zai iya shigo ba kawai sai ka zata hukunci duk ɗaya ne to ka kuwa bai kamata ba maliki ya zama haka ba dole lamarinsa irin tarbiyyan da malaman malikiya suka ba shi dole zama mai tsantseni duk inda zai shiga to za a gane bambancinsa saboda tsantseni ba ga mai isa ma ake ce mazhabarsa an gina sakan saddu zari'a duk abun ake shakka abinda zai kai ka ga halaka to zai dakatar da kai aure. tsaya a nan sai ka samu abun da babu wani abu matsala a gaba in zai ba ce ko tsaya zai jawo wata matsala ce ko tsaya nan ta ku tsallaka to an ga shi can halar ne ce daga halar din nan ba ku iya tsayawa a kansa tsallaka na ku sau da haka nan ya ce fa inna na harar ya fa lailan ha amla قال مالك من نهر هديه هديته ليلا ليلة النهر أعادها ولم يجزه أي أنت شكا to kaga me illa baka sani ba ta bakin wancan maganan shafi'i ne ya ya ce aiki kaje kana sana'a na ƙasa ne ya ce na ƙasa na wurin maula amma ka yi sana'a ba na ƙasa ne ba nawa ana kwashe kwata ana neman mai aikin kwashe kwata ce zan kwashe nawa za ku biya ni za mu biya ka kara a ce ka amma ku mutuncinka ya zube kai ne mai kwasa kwata ce a a na kasa na wurin mai maula na kasa na wurin mai rikon takalmi na ƙasa na wurin ba akwai buɗe ma ƙofa na girmamawa akwai buɗe ma ƙofa na fadanci to na ƙasa akwai girmamawa akwai abubuwan suna da bambanci abubuwan sai na sanu nufa dole ka gano wannan ne girman kai wannan shine tawadu tunda akwai littafi musamman furuqu ka bambance o ga yadda yake izza ga yadda take girman kai ga yadda yake wulakanta kai shi ma ga yadda yake dole ka bambance su kila inda ka bambance dubu ko ɗari to zai zama za ka iya bambance masu kama da haka za ka iya gano wannan ka san shi wancan baka san shi ba ta inda za ka kai martaban ka fara taka tsantsan dole sai tafiya taka tsantsan din ai sai ka santa ba za ka zauna kana taka tsantsan ba ka zama kan me kake ta taka tsantsan din ba saboda kana haka man nahara hadiyata diyatahu laylatal nahari a'adaha wa lam yujzihi inji malam malik rahimahullah qultu sahalu nace to Fa haraha haraha layali ayyamin أيام ayu jazihu ذلك shi ma gana ce in ka fidda shi ta nan sai ya kwana idahu <laughs> ta inda wannan in aka samu irin wannan mai naci ka kore shi ta nan sai zagayo ta san kai kaga ka kore shi da karshen sai ka ce eh to in haka ne wannan ya halatta kaga mai da kai nan dole mutane sai ka bi ta katsatsan wannan musamman almajirai mu masu tasowa da dama mu je muna ta kwama cala a abubuwa kuma masu tambaya na sai ga Allah ba su wani hazikancin batattu suna da hazikancin juya ka juya ka har sai sun kada kai ƙasa Allah ji malam idan tarko ya tarko ya bi nan suka taso ya bi ta can suka taso sai ce Allah ya sauƙaƙe a yi karatu ba amsa amsar sun yi karɓarta kuma sun tsaya tsayin daga maimakon ta kai a halartar da haram shi a bar magana Allah ya sauƙaƙe a yi karatu to kuma ba ma kowanne ne yake gane a yi karatun ba Indi ice a matsala aka ce a karatu akwai mashila ce in ka zo sai ka baya kai ma ka duba ka gani wanne karatun za ka yi wanne karatun za ka yi har sai ka gano bakin zaran hmm. na'am ban je ba ba ɗaya ne ba kakule kakule ne bambanci i ai ba shi na ce maka ba idan aka katare mutum ta nan bayan wannan janyo nake wannan bayani sai zagaye maka ta can ka gane ko in yi kaki sai sake zagaya ta can wanda in ka ba da amsan ka ce eh to in haka ne ya yi, sai ka ga ya dawo da sauran madusuni kasancewa guda ɗaya ne canza mata kama haka yi ba shi ne na faɗa a kai ba irin su mu ake haka ta maka ya kamata mu malika wanda da gaske ne mu gano wa'annan kwanonin idan ka kwano hisa hannaka muku misali. idan aka matsa malaka haka sai a je su nan Allah ya sauka ya yi karatu saboda suna son su sake sai ya amsa amsar da baka take ba qala ara alaihi al ni fa ina nan nima kan bakana ina gani ya sake wadhalika wannan ma dan eh, kasimu ne anna malikan qala li wa hatajja bi hadhihi al-aya wa yadhkuru wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su ambaci sunan Allah a wurin yankawa kenan mata fi ayyamin ma'alumati wannan uku kenan su ne ma'lumati kaga aka ce ayyam wune ne aka ce ba layali ba ayyam ma'alumati alamar zakahun min ayyukan amin. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالي to kaga kuwa kana ka tsantsan kai abun da baka shakka a cike sai ka tsaya a nan kake to ayyama yau ta gagara ta wuce Allah kai mu gobe badalan in shiga riski wanda yace duk ɗaya na je ka yanka naka amma ni ka bar ni sai gobe Hmm? Eh? Eh. Wanne? Eh, lailatul nahari? Ah, da ai ayyami din ne, dan duka da dare ne. Na farkon shine nace maka ai wayo ne aka aka faɗo wannan aka koma aka sake faɗin wancan ta inda in ka ba da amsan gaba ɗaya ta buge su shi ne wancan sai qala ibn al wa innama zakara Allah hadha fi kitabihi fi al-hadaya fi ayyami mina akara wannan qultu ara'aita bani labari kullu man tajibu alaihi aljumu'a duk wanda juma'a ta wajaba a kansa a kansu wanda tajibu alaihi aljumu'a juma'a ta wajaba a kansu a alaihim an yajma'u salatal idain idain fi qawli malik tunda kaga akwai mutanen da ke juma'a ba ta wajaba a kansu ba kaga wanda suke wurin aikin hajji juma'a ba ta wajaba a kansu ba to tun da juma ba ta waje ba kansu ba sa yi idi ko ba za su idi ba kala na'am ya ce eh, duk wanda juma ta waje ba kansu to za su yi idi qultu fa halu minan la ta alaihim wala salata eh, idi. Eh, wala salata inda malik na'am la لا ta alaihim. وليس عليهم صلاة العيد عند مالك تندك جمعة بتوجهاتو إيدي ما بيوجبها كم صلاة بيعيشي مهكذا